Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata biyar ga watan Disamba na shekarar da uku kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. To Hafiz daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta Amurka ta ya gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na karewa Amurka a yayin taimakawa Ukraine wajen kare kanta daga yakin Rasha. Wata kotun kasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar China bisa samun ta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. India ta kafa kwamitin bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta yi ƙarin haske kan harin jirgin sama da ya saki bama-bamai a garin Tudun Biri da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru bayan nan za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da yada raɗe raɗin cewa najeriya ta sayar da man fetur dinta na tsawon shekaru takwas nan gaba to ko me gwamnati ke cewa abu amfani abin da ya faru ya riga ya faru kuma ni ina ganin kamar da nake gaya maka ba abu ne idan ma ka yi surutu din ba za ka samu wancan abin da kake ne cewa ko ya faru za a samu waraka ba kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sako take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na dangote amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta amurka shalanda yang ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na karewa amurka a yayin taimakawa ukraine wajen kare kanta daga yakin rasha a cikin wata wasiƙa da ta aikewa kakakin majalisar wakilan amurka ɗan jam'iyyar republican mike johnson da sauran shugabannin majalisar young ta faɗa a cikin wasiƙar cewa daga ƙarshen wannan shekara amurka ba ta da sauran kuɗaɗen da za ta iya aikawa da tallafi da makamai zuwa ukraine a cikin watan oktoban da ya gabata gwamnatin biden ta nemi majalisar dokokin da ta amince da kusan dala biliyan 600 domin aiwatar da shirin tallafi ga ukraine da isra'ila da kuma ayyukan tsaron kan iyakar amurka samar da kudade ga ukraine ya hadu da cece kuce na siyasa tare da wasu 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau a majalisar dokokin mai ɗan rinjayen 'yan jam'iyyar republican to sai dai yan ya faɗa a cikin wasikar ta fadar shugaban da fadar shugaban ƙasa ta white house ta fitar cewa yanke samar da kuɗaɗe da kwararar makamai zuwa ukraine kan iya amfanin rasha a fagen daga a halin da ake cike kuma prime minister kasar hungary victor orban ya buƙaci da kada a wato yunkurin ukraine na shiga kungiyar tarayyar turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar tarayyar ta eu da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan disamba a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar turai charles michel wanda zai jagoranci taron a brussels Oban ya nace a kan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai. Kano kuma ya yi gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta EU. Oban, wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin abokan shugaban Rasha Vladimir Putin a Turai ya ci gaba da cewa ukraine tana da lokaci a gabanta kafin kasancewarta memba ta kungiyar ta eu sai dai bai fito karar ya ce kasar hungary za ta hau kujerar naki kan duk wani yunkuri na bude tattaunawar shigar kasar ukraine ba amma kuma barazanar ta fito fili wata kotu a kasar ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar china bisa samun ta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar da ke yankin afirka ta yamma a cewar lauyanta a jiya litinin lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar ta china suke da hannu a wannan harka kotun da ke accra babban birnin ƙasar ta yanke wa aisha hong hukuncin daurin shekaru hudu da rabi da kuma tarar cd na ghana dubu wato kiyasin dala amurka dubu hudu saboda gudanar da aikin haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba kamar yadda lauyan huang hope agbaudu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters huang wacce ba iya jin ta bakinta ba da farko ta musanta ta musanta aikata laifin amma kuma ta sauya shawara inda ta karba laifin a yayin da ake ci gaba da shari'ar to madalla an jima kaɗan martala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu ganin yadda ake ta yada mabambanta rayukan da aka rasa a harin jirgin saman da ya saki bama-bamai a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna ya sa al'ummar yankin fayyace adadin waɗanda suka rasu da kuma waɗanda ke asibitocin kwance daga kaduna wakilin isa lawal ikara ya sake haɗa mana rahoto kan harin jirgin daren ranar lahadin tun bayan bayyanar wannan harin jirgin sama mara matuki da ya saki bumabuman da suka yi sanadin salwantar mutane da dama a lokacin taron mauludi a garin nan na tudum da ke karamar hukumar igabudai wasu ke ta yada alkaliman adadi mabambanta na mutanen da suka riga mu gidan gaskiya duk ko da yake hukumomi ba su bayyana takamaiman adadin waɗanda bom ɗin ya kashe ba sai dai kuma jagororin al'ummar yankin tudun birin sun tabbatar da cewa mutane tamanin aka yi wa sallar jana'iza a jiya lahadi. Duka mutanen da makarfa dai yawan su kenan nan tamanin nan. Na cikin anguwanmu da na wancan anguwan. Anguwanni biyu ne? Eh anguwanni uku ne ma. Akwai tudun birin akwai ugara akwai sabon gida. To ko a waɗanda suke asibiti kuma yanzu kun gano mutum nawa ne? Mutane sittin da uku ne zuwa da biyar. To amma duk na asibitin dai babu wani labarin ko wani ya ƙara da suwa har zuwa daren nan. A yanzu da haka na baro asibiti kenan ana ta yi masa yi. An haɗu ne wurare daban-daban domin akwai wani makocinmu mu nan ma a nan unguwan Iyafur wanda shi ma yana tunanin yaran shi sun tafi wajen da ya ji abin ya faru yana gado ya ruga da gudu a shi da ya zo yana kan mashin yana neman a bashi marasa lafiya bam karo na biyu ya zo ya dagargaza kan shi a saman ma baranda aka dauki kan yau da safe. Bom din ba so ɗaya aka jefa ba kenan. A ba so ɗaya ba ne an buga na farko misalin karfe tara da wani abu can ta ƙara dawowa a lokacin kuma mutane daban-daban sun je gudunmawa suna ganin kamar an yi an gama kenan shi yasa abin yayi tsananin mamaki masana harkokin tsaro irin su manjuyashin kwamirta dai na ganin bai kamata irin wannan kurakurai su rinka maimaituwa a wannan ƙasa ba saboda haka ya ce ya kamata dai a ɗauki mataki. To duba da yadda al'amarin ya faru a bayan filin jirgin da ake tunani kamar 'yan bindiga suna taruwa wannan ba zai zama hujja ga jami'an tsaro ba dalili ko shine shi taron maulidin nan da ake yi koda da daddare ne ai akwai wuta sannan za a ji sauti yana tashi wanda yake hakan ke nuna in 'yan bindiga ne ba za su zo gaban su gadi ba tare da suna shakku ba. Abin da dai hakan yake nuna shine su waɗanda suke da alhakin kai wannan farmaki sun yi kuskure ba su tattara bayanansu na sirri yadda ya kamata ba. Wannan abu ne wanda yake yake sun sha faru a bangarori daban-daban na kasar nan inda za a zo waɗansu lokuta sai haka ya faru sai a ce kuskure ne sai a zo a bincike daga ƙarshe ba wani sakamako da al'umma za su ji ba a taɓa hukunta wani akan irin haka ba ko kuma a ce a'a waɗanda aka zalunta a biya su diya. sai dai kuma shi shugaban ƙungiyar jama'at nasarar islam na jihar kaduna farfesa muhammad shafiu abdullahi ya ce duk da damuwar da al'ummar musulmi ke ciki game da wannan iftila'i to dole ne kuma a yi hankali da jita-jita. wannan abu da ya faru na mutu mutuwan 'yan uwa wanda suna taron mauludi abu ne wanda shi bai ma kowa daɗi ba amma mu a matsayin mu na musulmi mun tabbata cewa lokacinsu ne ya yi a wannan lokacin sai dai babu daɗi a duk lokacin da irin wannan ya faru don haka nan mu shugabannin addini da salakunan mu ya kamata mu zauna mu jawo hankalin jama'a kada a ji jita-jita maganan wanda suka aikata a ce jirgin sama ne sannan kuma su ma ɗin ba da gangar ba ne kamar yadda muka ji bayanai wanda mun gansu da bayanai din. Da yawan al'umma dai sun dinga zaton sojojin saman Najeriya ne suka kai wannan harin kafin daga bisani rundunar sojin saman ta tabbatar da duniya cewa ita ba ta da hannu. sai kuma ga gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da cewa rundunar sojan ƙasa ce ke wani aiki na kakkaɓe 'yan bindiga a yankin kafin wannan ibtila'i ya faru kamar da yadda mukaddashin kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samuel aruwan ya shaida wa manema labaru a garin kaduna ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin eh, ya faru wanda bai mana daɗi ba shine bayan allah ne mutanen mu ne wadda ba su ji ba ba su gani ba da yawa daga cikinsu sun rasa rayukansu wasu kuma sun ji rauni isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma yanzu kuma ga martala ya da labaran duniya kashi na biyu an tara kuɗi sama da dalar amurka dubu ɗari tara da hamsin domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwaleji 'yan asalin falasɗinu da aka harbe a vermont kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa wani shafin tattara kuɗaɗe na yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan hisham a wartani shi da abokansa biyu waɗanda duk suke a manyan makarantun amurka suna kan ziyartar dangin a wartani a balington iyalansa sun ce suna kan hanyar zuwa gidan kakan nasa ne sa'ad da aka harbi su uku a wani harin da ba san hawa ba balle sauka an kama dan bindigar da ake zargi da kai harin a gidansa na Burlington to amma ya musanta aikata laifuka uku da ake zargin sa na yunkurin kisan kai mataimakin mai bada shawara kan harkokin tsaro a fadar white house john faina ya jagoranci wata tawagar amurka zuwa birnin new delhi a jiya litinin inda ya bayyana wani kwamitin bincike da indiya ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin sikh a kasar amurka fadar white house ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa faina ya amince da kafa kwamitin binciken na indiya don gudanar da bincike kan mummunan makarkashiyar da aka shirya a amurka da kuma muhimmancin hukunta duk wanda aka samu da hannu a makon da ya gabata ma'aikatar shari'ar amurka ta yi zargin cewa wani jami'in gwamnatin indiya ya jagoranci wani shiri da bai yi nasara ba na kashe wani dan awarin sikh a kasar amurka yayin da ta sanar da tuhumar wani mutum da ake zargi da kitse yunkurin kisan kan jami'an amurka sun bayyana sunan wanda aka yi yunkurin kashewar da gurpatwan singh panon dan awarin sikh kuma dan kasa a amurka da kanada a matsayin ta wato a martanin da ta mayar india ta nuna damuwarta kan yadda aka alakanta wani daga cikin jami'an gwamnatinta da wannan makarkashiyar wadda ta nisanta kanta da ita ta kuma ce ta saba wa manufofin gwamnati a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Raɗin da ke cewa Najeriya ta sayar da man fetur ɗinta na tsawon shekaru takwas nan gaba na karuwa da hakan ke nuna halin rashin tabbas na tattalin arzikin ƙasar. Gwamnatin Tinubu ta tabbatar da labarin ba kuma bata musanta shi ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. neman izinin ciwo bashin dala biliyan takwas da miliyan ɗari shida da casa'in da fan miliyan ɗari da shugaba tinubu ya tura wa majalisa ya ƙara nuna buƙatar kuɗi da gwamnatin ke yi ta hanyar ciwo bashi da kuma ya sake tado batun sayar da ɗanyen man bisa bashi duk da ɗimbin bashin da gwamnatin ta gada masanin ƙididdiga kuma wanda ya tallafa wajen lissafin ƙuri'un shugaba muhammadu buhari a ɗakin bayyana sakamako a dubu biyu da sha biyar farfesa sadiq umar gombe ya ce labari mai inganci ya tabbatar da dogaro kan kuɗin mai a yanzu aikin baban giwa ne man da muke da shi a Najeriya yanzu labari sahihin labari yana maganin cewa shugaban kasa da ya gabata kafin ya tafi an sai da man shekara shida na Najeriya wannan da ya shigo watanni kaɗan yayi ya sai da man shekara uku yanzu shekara tara nan gaba wannan har da zai shekara za a shekara takwas a wata gwamnati mai zuwa sai ta shekara takwas ɗin bata gama biyan man da aka karɓa ba shekara tara shekara ɗaya ma tukun za a sake wata ta zo ana yi so duk abin da aka sayar yanzu kusan za a rinka biyan abin da aka fi ne halin da kasan nan take ciki na basu sukan nan basu sukan nan wasu kasashe suna ana cin su ba ce bashi haramun bane amma duk kasan da suka ci bashin za ka samu sun yi wani abu na cigaba gaba da kuma yana sake kawo wani abu mu ko bashin nan za a ci shi ne a yi sama da faɗi da babakin shi ya faɗa aljihun azzaliman wakilai da shugabannin gwamnatoci a kare a nan ba a tunan talaka mutum ya ɗabi abin da baya bukata. Shin ina gaskiyar wannan ikirari ko raɗe-raɗe? a zantawa ta musamman da muryar Amurka mai bawa shugaba Tinubu shawara na musamman kan siyasa da ayyuka na musamman Ibrahim Kabir Masari bai tabbatar da labarin ba ko bai kore shi gaba ɗaya ba. yana mai cewa tone-tone a yanayin da ake ciki ba zai taimaka wa kasar ba. Wato ni malam Nasiru na giga maka uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da APC ɗin nan duka gaba ɗaya da malam Bala Tanimu Ashiru da Meja Janar Muhammadu Buhari ta tsohon shugaban ƙasa a jam'iyyance a gwamnatin APC wasu ɗaya su ɗaya. wake da laifi wane ne baya da laifi ina ganin ba abu bane domin ba abin da zai haifar mana illa ba wata sabuwar fitina a cikin gida ba in ma dai menene wanda Allah ya ba mulkin nan yanzu yake tafiyar da ragaman Najeriya insha Allah muna ganin cewa Allah zai sa mashi hannu Allah ba zai bashi da iyawar shi ba Allah zai iya mashi kuma insha Allah za a ga canji wato dai gara a bar kaza cikin gashinta a ci gaba da tafiya haka ya fi alheri ko ai babu mu an babu amfani abin da ya faru ya riga ya faru kuma ni ina ganin kamar da nake gaya maka ba abu ne idan ma ka yi surutu din ba za ka samu wancan abin da ke tunanin cewa ko ya faru za a samu waraka ba illa kara ɓacin rai da ƙara kawo rarrabuwar kawuna a tsakankanin mabiya waɗannan mutanen guda biyu ba tashin farashin dala kan naira da mizanin tashin farashi fiye da kashi 27 cikin 100 na nunawa a tsakanin talakawa har ma da matsakaitan masu samu inda ala tilas mutane kan sauya tsarin rayuwarsu zuwa kappa kappa kada ran kada han nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya tsaka mai wuya in ka lura gote da abu samadu a yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso gote da kamfanin buwa kamfaninnika ne suna da wata alaka ta kud da kud dangote dan kano ne a samadu dan kano ne dangote na siminti samadu na siminti dangote na fulawa samadu na fulawa dangote na taliya samadu na taliya dangote na sukari samadu na sukari a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi Jama'a ku da wannan lokaci bar kamar da mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Wasu kan ce Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdulsamad Rabi'u wato shugaban kamfanin na Nabuwa wanda suke biyu daga cikin attajiran Najeriya mafi kuɗi ɗaya daga cikin su ma shine attajiri mafi kuɗi a duk nafiyar mu ta Afirka wato shi Aliko dangote kenan idan ka ga su a bayyana jama'a kakan gan su lokaci suna dariya da wasa da juna suna nuna juna mutunci da sakin jiki dukansu biyu dai kamar da aka sani kanawa ne kuma wasu ce ma kusan unguwa ɗaya suka tashi shekarunsu ma ba su da yawa bambancin su shi aliku shi ya girmi abdulsamad domin shi aliku shekarunsa 66 abdulsamad kuma 63 iyalansu ma an ce suna kuda kuda juna lokacin da su suke tasowa matsalin yara kamar da muka ce in ka gansu a cikin bayanar jama'a baka zata akwai wata jayayya ko kuma cece ku ce a tsakaninsu mai muni da yawa to amma idan ka kula da abin da yake faruwa a fagen harkokinsu na kasuwanci za ka san cewa mutanen nan ba sa ɗasa da juna domin wani lokaci ma har sukan sayi shafukan jaridu su caccaki juna sosai kamar abin da kwanakin nan idan kana kallon jaridu za ka ga wata talla da kamfanin buwa suka saya suna caccakar aliko dankode kan wasu abubuwa da suke zargin shi da aikatawa a cikin ita wannan jarida ta premium times da sauran jaridu sau da yawa attajirin nan guda biyu sukan zargi juna da cewa kowanne yana neman ya kai ɗaya ƙasa kamar yadda aka sani su biyun suna sana'o'i kusan iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu wannan jayan jar tasu ba sabuwa ba ce domin an ce sun fi kasan shekaru talatin suna jayan ja da junansu to amma me yasa Runa Isa Walda ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business su ya zo kusan duk kala ɗaya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintinsa wanda lokacin siminti ya kai dubu biyar har da wani abu kuma ragewar da ya yi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na dangwatan bai kai dubu biyar ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawu ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan a ra'ayin ne. haka ne da yake wannan yaƙi ne ga gadan na harkokin kasuwanci wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwali ya gayyato mutane biyu da ke da masaniya game da wannan al'amari na dangote da abdulsamad wannan mutane biyu bakinmu sun hada da alhaji lawan habibu haya wanda shine tsohon darakta janar na cibiyar 'yan kasuwa ta kano wato kasima sannan kuma na biyun shine dr gazali ado jibrin mai digirgir na kasuwanci wanda ya yi ilminsa a afirka ta kudu wanda kuma yanzu haka malami ne ma a polytechnic ta kano yana koyar da wannan fanni to ba tare da bata lokaci ba mahmudu jamuje masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa ta musamman a wannan fili na tsaka mai wuya yau shirin zai karkata akalarsa ne akan toka sa katse da ake samu ko takaddama ko bambancin manufa da ra'ayi a tsakanin hamshakan 'yan kasuwa a Najeriya kuma 'yan Kano, Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabiu. Duk da cewa ba batu ne wanda ya fito fili kai tsaye ake jin miliyoyin juna ba, to amma dai wato wani batu ne da yake wato ɗaukar hankalin 'yan ƙasa musamman masu amfani da kayayyakin da kamfanonin da waɗannan hamshakai ke sarrafawa to shine muka samu masu fashin baki domin su fasa mana bakin domin mu fahimci su ɗan gwata ne da samar suke irin wannan cice kuce a sha'anin kasuwanci kawai ko kuma a baya an yi ko kuma a nan a yanzu ma ana yi wasu sassan duniya Ah, domin tattauna wannan batu ah, muna tare da malawan habib yahaya malam barka da zuwa muna kuma tare da dr gazali ado jibrin dakta muna maka barka da zuwa assalamu zan fara da malam malam me zaka ce mana game da tsari ko sigar da abdulsamad yake bi wajen tafikar da harkokinsa na kasuwanci har ma ake ganin kamar suna cin karo da juna da ya sigar da shi dan wace ke bi to assalamu alaikum rahmatullah a kamar yadda bayani ya gabata a kan cewa kowane dan kasuwa ko kuma harkar kasuwanci tana da siga daban-daban da shan yadda ake bi da ita ya danganta da irin yanayin da ka samu kanka dan kasuwa ya samu kansa a irin tattalin arzikin wajen da yake wannan yana sa ya ɗauko wata manhaja ko wani hadafi wanda zai taimaka masa wajen harkar kasuwancinsa idan wato abu ne kamar guda biyu akwai abin da ake kira kasuwanci da doka za ka bi doka za ka yi harkar kasuwanci da abin da doka ta ce ka yi ka yi amma babban burinka shine ka zuba kuɗi ka fitar da riba wannan harka ce ta kasuwanci wanda ni a gani na ita ce wanda mafi yawan 'yan kasuwa suka ɗauka kuma wadda wata yake kanta duk wata doka da ƙasa ta kafa za a bi ta babu cuta ba cutarwa amma burin hadafin ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba ka zuba kuɗi ka fitar da kuɗi ka fitar da riba to sai kuma wani bangare na ɗaya hadafin wanda shi kuma bayan zuba kuɗi ka fitar da riba sai ka fara la'akari da cewa wato mutanen da kake harkar kasuwanci nan da su mai yiwa tattalin arzikinsu yana ƙasa ba sa samun su sai kayan yadda ya kamata ko kuma a'a kana so ya zama na cewa abokin da kuke fafatawa da shi a kasuwanci ka dan haura shi sai ka fitar da sabon hadafin wato abin da ake kira wato ethical business ka sa wato tausayi ka sa afuwa ka sa rangwame ka rangwamar da kayanka domin ka samu wata hanya da za ka shiga zukatan masu sayan kayanka saboda tausayi da rangwame da kai musu su samu dama su wato yi patronizing wato su juyo da hankulan su zuwa wajen kayan kashi ma hadafi ne na harkar kasuwanci wanda ina ganin shi abdulsamad ya dauka na yin rangwamen kayayyakinsa domin ya zamana cewa abinda ake kira customer base insa ya faɗaɗa ya daɗa faɗaɗa masu buƙatar harkar kasuwanci eh, harkar kayansa simintinsa ya fi shiga sukarinsa ya fi shiga ba don wani abu ba saboda rangwamen da yi wa al'umma su samu shiga. To, to malancin da kayan maganar watakila abubuwa ne guda biyu. Dakta Gazali, me yasa kake ganin cewa shi dan gwate ya ɗauki wancan tsari na ka ɗau kuɗi ka amfani da kuɗi da dokoki ka samu kuɗi ba tare da abin misali. To, assalamu alaikum. Ya kamata mu sani cewa shi kasuwanci ana yin sa ne saboda riba saboda ɗorewar kamfani saboda bunƙasar kamfani saboda samar da aiki saboda kuma ci gaban tattalin arziki na ɗaya kenan na biyu a shi duk wani ɗan kasuwa da ka sani na zamani idan zai shigo cikin kasuwanci a tsare-tsarensa na gudanar da kasuwancin dole ya yi tanade-tanade na abokan hulɗarsa me ya tanadar musu sannan banda abokan hulɗa su kuma abokan hamayya tunda mu muna tsari ne nan da ake cewa capitalism a capitalism ko kuma tsarin jari hujja ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya rike jari ya rike eh, kuɗaɗe ya kuma shiga kasuwanci duk da yake so shi yasa yi mamaki duk wani sana'a da ka fito kace za ka yi to sai ka tadda ko wani yana ciki ko kuma in ka shiga wasu za su zo to dole za ka ga wannan ba ma a najeriya ba a kowace ƙasa ta duniya wannan kasayyar a buga tsakanin kamfani da kamfani kowa ya kokari ya rubuta allansa ya wanke ya sha kamfanin ya tsira dole ne wannan abin ana yi kuma za ka ga a duniya ma in baka misali akwai kamfaninnika irin su google dinna da microsoft da su apple a junansu za ga duk kamfaninnukan turawa ne kamfaninnukan amerika ne amma saboda wasu kayayyaki da suke yi iri daya dole a samu wannan abu a dangote da kamfanin buwa kamfaninnuka ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kud da kud misali dangote dan kano ne abdulsamadu dan kano ne dango tana suminti abdulsamadu na suminti dango tana fulawa abdulsamadu na fulawa dango tana taliya abdulsamadu na taliya dango tana sukari abdulsamadu na sukari duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi dama duk kamfani duk wani mai kasuwanci idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake to zai ja kwastomomi idan ya ja kwastomomi ya fika kuma sai ya zo ya fika tashiri ya zo ya mamaye kasuwar in ka lura dangote da abu samadu a yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna suna da wannan dangantakar amma wannan yana daga cikin abubuwan da yake ɗaurewa eh, eh. al'umma kai eh. cewa kamar yadda ka faɗa baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya guri ɗaya ma suka taso mm. kusan unguwa ɗaya suka taso mm. to wannan abin da za mu gani suna da dangantaka suna abotantaka amma wannan abin da ake cewa business interest Mm. Ah, bukatu ne muradu ne na kasuwanci mm. wanda dama ah, ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi kowa kokari zai yi tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji kamfanin nan naka eh, yana ɗaukan ma'aikata kamfanin nan naka ya maranto kuɗi tunda idan ban manta ba yanzu a ah, wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi burfinery nan sun fada wannan ya gina tasa wannan yana kan gina tasa to abin da yake faruwa shine To a gaishe muku malamai, to wannan shine shimfiɗar farko na wannan shiri din Allah ya kai rana wato za mu zo mu ci gaba. Mu ji da yake yanzu su duka biyun sun kutsa kai cikin harkokin mai yaya wannan al'amari nasu zai ci gaba da kasancewa kuma sannan ta yaya wannan cece kuce na dangote da kuma abdulsamad rabiu yake shafar harkokin kasuwanci musamman masu sayan kayan su yanzu kan nan za mu tsaya sai mun dawo rana wa cewa mu ci gaban allah yadda muna godiya ga su bakin namu alhaji lawan habibi hayya da kuma dr gazali adu jibrin sannan musamman da shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya gayyato mana su suka yi mana wannan fashin bakin a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington ku huta lafiya. da Aliyu Mustapha sun kwata da shirin tsakan mai wuya yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta Amurka Shalanda Young ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na karewa Amurka a yayin taimakawa Ukraine wajen kare kanta daga yakin rasha a cikin wata wasiƙa da ta aiki wa kakakin majalisar wakilan amurka ɗan jam'iyyar republican da sauran shugabannin majalisar a halin da ake ciki kuma prime minister kasar hungary victor orban ya buƙaci da kada yunkurin ukraine na shiga kungiyar tarayyar turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar tarayyar ta eu e wanda za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan nan na disamba wata kotu kuma a kasar ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar china bisa samun ta da laifin hakar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar da ke yankin afirka ta yamma to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin martala faruku sanyi na da na gabatarwa sai kuma dadi balawi da ta mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu kevin ni muhammad hafiz baballe ki sallama da ku ma'assalam. Afrique. Le monde